Masu saurare sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar ta Nijar a kasar Ghana kuma ana iya samun Alfa rediyo kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ma sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya za a ji cewa ko mutum koli na Majalisar Tsaron Najeriya ya yi taron kare zaben Najeriya na gaba daga masu son da hankali. Za kuma a ji cewa a jamhuriyar Nijar hukumar raya kasashe ta Amurka USAID ta shirya taron karfafa ƙarfafa cuɗanyar jama'a ta wajen bukukuwan al'adu na bai ɗaya. zaman lahiya ya yi komi tashin hankali bai da daɗi ifo muke kowa ya san akwai tashin hankali kamar kowace ranar juma'a awwal garba na tafa da labaran wasanni kuma kamar yadda kuka sani yau bayan labaran duniya za mu buɗe layukanmu saboda masu saurare su kira wayarmu su yi tsokaci kan abubuwan da suke ganin na da muhimmanci lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma duk waɗannan sai fa an sha cikakkun labaran duniya tukun. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya. Yanzu haka 'yan sandarin kasar Turkiya na can cikin wani daji da ke da tazarar kilomita 90 kudu da birnin Istanbul suna neman gawar hamshakin ɗan jaridan nan na Amurka Jamal Khashoggi da ya salwanta. yayin suka fito suna musanta rahotannin da ke cewa sun ma hukumomin amurka wasu fayafayen sauti na yadda aka kashe kashogi rahotannin da aka bada sun yi ikirarin cewa an baiwa sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo wannan sauti har ma ya ji shi da kunnensa lokacin da ya ziyarci turkiya din sai dai pompeo ya musanta rahotannin inda ya ce bai ji kuma bai ga wasu fayafaye ba Wasu kafofin watsa labarai masu ra'ayin gwamnatin Turkiyya sun ce wasu mukarraban gwamnatin Saudi Arabia ne suka kashe kashogi suka yayyanka jikinsa ciki har da cire kafafunsa da kuma sassara jikin. Duk a lokacin da ya shiga karamin ofishin jakadancin Saudiyan da ke can Istanbul ranar biyu ga watan nan na Oktoba don karɓar wasu takaddu da ke da alaƙa da auren wata 'yan ƙasar Turkiyya da ya soyi. Hukumomin Saudiya sun musanta cewa suna da wani hannu a salwancewa ko mutuwar ɗan jarida wanda ya yi suna saboda yadda yake yawan caccakar hukumomin ƙasar ta Saudiya a rubuce-rubucen da yake yi a jaridar Washington Post. Hukumar zaben ƙasar Afghanistan ta dakatar da gudanar da zaben wakilan Majalisar Dokokin ƙasar a lardin Kandahar bayan kisan gillar da aka yi wa wasu hamshakan jama'ai yankin guda biyu da suka hada da wani gawurtaccen sufetan 'yan sanda na yankin jinkirta zaben ne zai baiwa al'ummar yankin damar gudanar da jana'izan mutanen da aka kashe wanda suka hada da general abdulrazik wanda aka bindige a cikin harbe-harben da suka kaure lokacin ziyarar wani babban hafsan sojan amurka general scott miller Shi General Scott Miller ɗin da ba abin da ya same shi a cikin harbe-harben da aka yi yayin da ya ziyarci wanda shi ma ya samu mummunan rauni a cikin al'amarin. Haka kuma ko bayan General Razik wanda ya sha tsallake yunkurin da 'yan Taliban suka yi na ganin bayansa. har ila yau akwai wani babban jami'in hukumar liƙen asiran afghanistan da shi ma ya rasa ransa a lamarin tuni dai kungiyar taliban ta ɗauki alhakin kai harin wanda suka ce sun yi don hallaka janar razik da shi hafsan na amurka Shugaba Donald Trump na Amurka ya yi barazanar aika sojan Amurka su rufe kan iyakarta da ƙasar Mexico inda mexico ɗin bata hana wa ɗaruruwan baƙin haure 'yan ƙasar guatemala ratsowa cikinta don shigowa amurka ba tun cikin makon jiya ne wani ayarin bakin haure su kusan dubu uku suka taso daga ƙasar honduras suka ratso ta cikin dazukan guatemala za su biyo ta cikin a kan hanyar su zuwa cikin amurka trump na ikirarin cewa daga cikin bakin hauren akwai mugayen mutane saboda haka yake son mexico ta ɗauki matakin ja musu burki sai dai a wata hira da aka yi da shi sabon ministan harkokin wajen mexico marcelo ebrard ya ce siyasa ce kawai trump yake yi da waɗannan kalamai nashi kuma duk maganganun nan nashi waɗanda ake zaton aji daga bakinsa ne. ita dai kasar honduras inda mutanen suka fito tana ɗaya daga cikin ƙasashe mafi hatsarin zama saboda yawan ƙungiyoyin 'yan banga masu alaƙa da abubuwan shaye-shaye na samaye kuma rahotanni sun ce akasarin bakin hauran da ke baro ƙasar duk sun gudu ne don gujewa barazanar ga rayukansu rashin aikin yi da kuma tasirin waɗannan ƙungiyoyin 'yan banga akan 'ya'yansu. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ana sa ran faruwar wata gagarumar zanga-zanga gobe Asabar a Taiwan, inda dubban mutane ke shirin fitowa su bayyana jin haushinsu da abin da suke ganin a matsayin tozartarwa ne da abokiyar adawarsu cana wacce kuma ta fi su karfin soja da tattalin arziki take ci gaba da yi musu. Ƙungiyar fafutuka ta pomosa ta ce tana sa ran mutane da za su fito gobe a birnin Taifi don wannan gangami za su kai dubbai. Ita ma jam'iyyar da ke mulki tana shirin shirya tata zanga-zangar ta daban a kudancin Taiwan a cewar wani kakakinta. Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara da zangon Abuja Najeriya inda kwamitin koli na Majalisar Tsaron Najeriya ya yi taro inda ya sha alwashin baza jami'an tsaro don kare zaben Najeriya mai zuwa daga masu amfani da bangaranci da addini da kabilanci da kuma haddasa fitina ta hanyoyi daban-daban Umar Faruk Musa gari sanarwar bayan taron na kwamitin koli na majalisar tsaro ta najeriya da kanal tukur gusau babban jami'in hudda da jama'a na ma'aikatar tsaro ta najeriya ya rataba hannu a kanta ta ce wannan majalisa ta amince da amfani da dukkan jami'an tsaro na najeriya domin baza su a kowane lungu na kasar domin tabbatar da tsaro ya tabbata kuma an gudanar da zaɓe an kammala shi a cikin ruwan sanyi to amma na tambayi kanal tukur gusau din domin in ji muhimmancin ɗaukar wannan mataki a daidai wannan wannan lokaci? Najeriya ƙasa ce mai girma kuma akwai matsaloli na tsaro wanda dama ana ta ƙoƙarin kau da su. Ba abin mamaki bane idan wasu ɓata gari sun so su amfani da wannan lokaci domin su cimma wani burin su so saboda haka aka ba da umarni na musamman ga waɗannan hukumomi na tsaro su tabbatar cewa an kai tsaro a kowane mataki na zaɓe domin a tabbatar cewa an yi zaɓen na cikin lumana. Kanal Tukur Gusau kenan babban jami'in huɗa jama'a na ma'aikatar tsaro ta najeriya a waje da general abdulrazak umar mai ritaya mai sharhi kan al'amuran tsaro a najeriya ya yi mun karin haske dangane da muhimmancin da ke akwai na cewar kada a bari sojoji su daɗe a gudanar da wannan aikin a gaskiya saka sojoji a al'amarin tsaron ciki gida abu ne wanda yake inda ba ya zama tilas ba bai dace ba saboda ba a tori soja ba da wannan aiki ko lokacin da aka kyale ya shiga ciki an kyale ne don ya taimaka ma 'yan sanda da sauran jami'an tsaro wanda ba sojoji ba so wannan ba abin nan bane amma kuma an ce ko kiɗa ya canja sai rawa ta canja akwai wayansa lokacin da yake din wannan yakan faru amma ko ya faru din ba abu ne mai dawama ba abu ne da dan lokaci kalilan su koma bariki idan sun yi abin da suka taimaka har aka sami lago sai kuma su koma su aikinsu wanda yake tsaron ƙasa daga maharan waje ba daga na gida ba to a fahimtar ka akwai wata hanya ko wata hikima da za a iya bi kuma wurin kawar da abkuwar ta da zaune tsaye ko amfani da addini da kabilanci wurin kawo hayaniya ta siyasa ga waɗanda watakila suka shiga zaɓe ba su ci ba. Wannan kuma an shiga maganar siyasa ba shiga aikin soja ba. Wannan ai eh, su masu wanda suke rike da mulki su za su auna su gani abin da ya kamata su yi na daga alheri abin da ya kamata su bari na daga alsharri abin da ya kamata su yi daga shawarar da aka ba su su ya kamata su wannan abu ne ba fannin soja yake ba in ma yana cikin fannin soja sai ka je can koli koli inda zaka ba da shawara amma baya ci wannan abu ne na siyasa janar abdulrazak umar mai ritaya kenan mai sharhi kan al'amuran tsaro a najeriya a tattauna da na da shi a abuja umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya kuma a gaida Umar daga Abuja kuma bari mu ketara zuwa jamhuriyar niger inda hukumar raya kasashe ta Amurka USAID ta shirya bukukuwan al'adu na bai daya don karfafa cuɗanyar jama'a. Silabar ma gare ka. Lura da yadda wasannin nishadi masu nasaba da al'adun gargajiya ke ƙarfafa cuɗanya a tsakanin al'umma har ma da samar da ci gaba a fannonin rayuwa ya sa hukumar ayyukan cigaban jama'a ta kasar amurka usaid shirya wannan haduwa ta matasa da ake kira festival redance in ji maman sani musa daraktan wannan festival mun tabbata da duka kasashen da suka ci gaba a duniya sun san da irin wannan abubuwan suna sa kasa ta ci gaba a santa a cikin duniya ana samun cuɗanya tsakanin jama'a kuma ana samun cinikayya ana samun kamar wasu sabbin abubuwa na ayyuka suna kirkirawa tsakanin mutane kenan shine manufan mu ƙara bunƙasa al'adu kuma a samu ci gaban ƙasa ta wannan hanyoyi a wannan karan gwamman matasa da suka fito daga yankunan da ake fama da matsalar tsaro wato difa da tilaberi ne ke sada zumunta da takwarorinsu na mai har kama da wasu da suka fito daga kasashe makwabta su wannan sakonnin da muke badawa in muka je ana so wanda ma kurma ne shi ko bejin hausa in aka kalla da hanyar jiki da sauransu ya gane mi ake so a bada sakonni ta hanyar rere da sauransu na zanta da wasu daga cikin matasan da ke halartar wannan festival a fara da tahiru ibrahim wanne ya zo daga gundumar abala ta yankin tilaberi in aka ce matsala kamar abala difa gaskiya muna cikin babban matsala kuwa kine ya kata a ce mu ma da kan mun taka rawar gani mun kana mu dan gudunmawa wanda zai sa al'ummar da basu basu fara shiga cikin ta ba su fahimta cewa wannan abin ba abin kwarai ne ba malama kelzu ali wata matashiyar da ta fito daga yankin difa ta yi murna da samun halartar wannan taro da ke jan hankula akan batun zaman lafiya zaman lafiya yayi komi tashin hankali bai da daɗi difa muke kowa ya san akwai tashin hankali da muka ta yi daji mutane jiya sun fahimta sun gane abin da muke nihi domin baiwa al'ummomin wasu kasashe damar amfana da sakonnin da waɗannan matasa ke tafar da su hukumar usaid da haɗin gwiwar ƙungiyar kula da ƙaurar jama'a wato oem sun bullo da wani sabon tsari na bunƙasa al'adu. USAID da cikin tsarin da suke yi na kungiyar take kula da 'yan gudun hijira da sauransu bana sun ɗauki yaunin matasan suka daga difa daga niyame daga abala kuma hallo suka kawo mana kungiya ba za ta yi mana kwaikwai saman kan aikin da muke daga washington wannan ba karamin gudunmawa bace festival dance da ke matsayin wani ayarin matasa na zagaye ne a unguwanni da makarantu daban-daban na birnin yamai inda a tsawon kwanaki biyar matasa ke cashewa da raye gargajiyar nafiyar afirka abinda ke zama wata hanyar isar da sakonni ga 'yan kallo sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida Suleiman. To an jima kaɗan za mu buɗe layukanmu ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kafin nan ga ƙarin bayani. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to ga wani malami daga naija wake kan layi a naija kalamati kana magana da injiniya mai gero makeri kwanta gora jihar naija to injiniya muna sauraron ka wato wai cece da aka yi na buhari ya kai sunan mutum hamsin an hana sun ita wato in ba kira mice gawai in mutum bai san ya shi ya kwace kudin kasa ya boye ba to me an tsoro an kai sunan shi to To baka ganin suna korafi ne saboda suna ganin kamar an tauye musu haƙƙi kuma suna ganin kamar akwai shanin siyasa ciki? Ba a ba magana siyasa ciki. In kasuwanci mutum ya kai kuɗi ya ɓoye ba ruwan kuwa amma ka mukami na jiha ko na ƙasa ka kwashi kuɗin da ka kai ka ɓoye. Shin komi an kai ma ba laifi. Buhari musamman ya sanyi ba yanzu tun daɗe Buhari a wannan ɗabi'a. Da ana tsoron Buhari amma saboda ya zalala an matsoron shi <laughs> to Allah kyauta to bari mu je mu baucin yakubu ake kan layi a a mai magana ustazu bale alagar na kashuri to ustazu muna jin ka yawa wannan yau da kuna faɗan ah, ra'ayi ne ko eh yau kofa abu da take kawai eh, mutum in yana da wani abu da ke ganin na da muhimmanci sai abin nan banda dai abin da kai ma ka sani to muna jin ka eh, yawa wannan magana da ake yi ta kamar yadda wannan bawan allah ya fita ya yi daidai to eh, me yasa dukkan mutumin da yake da da ra'ayin fita in yana da laifi to a kama shi in ko ba shi da laifi to bai kamata a ce har hana fita ba haka amma dukkan mai laifi gaskiya ba wai maganan fita kowa ne ne in dai mai laifi ne da wanda da babba da karami da yaro da kowa ma yawa ni dai mai laifi ne a kawo shi mun yadda da wannan. To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka har yanzu dai mun makale abocin wake kala layi aboci. Assalamu alaikum sashen Hausa. Wa alaikum assalam. Muna jin ka. Mam daga kacin madaki a jihar Bauchi. To muna jin ka. To ra'ayina na yau dai ina kira ne ko kuma tuni ma shi kansa shugaban kasa Muhammadu Buhari hmm. a kan mu al'umman jihar Bauchi muna so ya taimake mu da maganan katin zaki dam. Domin wannan dam in ya samar mana da shi noman mu zai bunƙasa kuma za a samar da abinci wa mutanen Najeriya. Lalle yin wannan katin zaki dam shine zai ba mu dama mu samu ayyukan yi. daga ƙarshe kuma yana kiran al'ummar kamar hukumar ganjo a jihar bauchi duk wanda ya katin zaben sa na dindindin to ya zo kafin ma daki ofis din karamar hukuma a na zaɓe katin dindindin ya fito ya zai karbi katin sa shine zai samu dama domin ya zaɓi wanda yake so na gode da magana ayuba garba imam kafin ma daki a jihar bauchi to mun gode malam ayuba bari mu je mu mina wake kan laye amina a ibrahim wankin hula garin mai gode a kimba To muna jin ka. To ni ra'ayina a yau akan ainihin wanda suka zan tsaya takarar daga sanata har zuwa shugaban kasa zuwa gwamnoni mm. akan su zan yi bayani. To. To abin da zan gaya masu da cewa ainihin waɗanda suka faɗi waɗanda ba a sake zaɓa akan matsayin takara ba abin da ya jawo musu ba rashin yin aiki a ƙasa fa. Mm. Saboda haka waɗanda za a zaɓa yanzu su ma in ba su yi aiki ba ƙarshen ta ba zai kai wa dai shekara hudun nan ba a sauke shi inda yanzu kaga hanyar nan tamu an zaɓe su mun zaɓe su da sunan za su yi mana hanya hanyar ta gagara yanzu haka mota nan tsakanin ibi zuwa kanya da ƙyar kike isa to saboda haka ina jan kunnen su wasu mm. wanda ya san ba zai aiki ba to wanda wancan da suka faɗi shi ma haka zai zo ya tsire. Mm. da fatan sun ji ka kuma za su dau mataki an ce gyara kayan ka ko to bari mu je zamfara wake kan layi a zamfara. kana magana da abu kaura mutum abin tsoro ne a lalle mutum abin tsoro ne muna jin ka eh, eh, menene ra'ayinka to na dangane da takarar shugaban kasa da atiku abubakar hmm. to mu muna goyon bayan General muhammadu buhari hmm. kuma mutane su yi hatara hmm. naira za ta sha kashi duk wanda ya dangwala muna samun bayani duk wanda ya dangwala za a kara mai naira don haka talakawa su yi hatara su bi a hankali wallahi su zaɓi abin kwarai wallahi kansa kai su yi zaɓen tuman dare da fatan za a tashi lafiya Allah ya Allah ya samu dace to mun gode na zamfara Allah ya tabbata mana da alheri bari mu kada Kaduna a ke kan laya Kaduna mutum abin tsoro ne daga auren namuda to mutum abin tsoro ne mun ji ka almarci ka almarci garba barka da yammaci barka da warhaka sunana Murtala ina kiran ku daga gare daga a Kaduna tarayyar Najeriya to Murtala to kalmashi ina da yau ra'ayi na biyu na farko dai gaskiya muna kara jijjina ma mai girman mu na kaduna duba da biyan da ya ji dan matsaloli zai tashi a jihar nan kafin wasu su sani ma zai je tashi ne kuma ba mu ji daɗin abin da yake faru a kasuwar magani ba ya kamata a ce tintin ana hukunta wanda suke sa da wannan kayan baya domin a ci gaba da zama lafiya da haɗin kai. Hmm. na ra'ayina na biyu shine ka almasi garba gaskiya shi ne girma a ci kuma san mutum ne mai mutunci mai alheri. to amma mun yi mamakin da bai shawarci yan arewa zai ɗauko mataimakin da lokacin da yake gwamna ba kalmar fatancin da bai yan arewa ba lokacin yan tirano ma cewa ya fi a dinga sai su dinga sa id card kafin su je yanke su wannan mutum kwata-kwata zai da kuri'a arewa muna ga wa atiku. tiku canza tsari ya ɗauki wanda zai zama karɓaɓɓe a najeriya da arewa gaba ɗaya da fatan za ku tashi lafiya. <laughs> to da fatan yan siyasar sun ji bari mu je zamfara wa ke kala a zamfara. Salamu alaikum. Wa alaikum salam mun dawo zamfarawa ke kan layi. Muna jin ka. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kana magana da ba direba fara idan jirgi gusau. To muna jin ka. Wai don Allah shi Buhari ba zai taɓa yin magana akan siyasar jihar Zamfara ba. To. Don Allah ku taimaka ku yi mashi magana ya saba ke shi akan matsayin siyasar jihar Zamfara. saboda a ce ba takara APC wallahi kashe jiha ne wannan kuma magoya bayan shi To da fatan ka gani? Da fatan uh, da fatan ya saurare ka. <laughs> To wake kan layi kuma? Ibrahim Isa ɗaya da Bauchi State. To Malam Ibrahim muna jinka. Eh, wato ra'ayina shine Ah, Allah Ubangiji ya kara lafiya a dogo dan daura dattijo kafin kukan aski. Wallahi. Ubangiji Allah ya sa zaben da za a yi da shi cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya cikin kasar mu. Mm. Domin muna gari PDP har yanzu za su dawo da ainihin yansu da suka saba mana da ita da. To saboda haka muna muna musu gargaɗi cewa a yanzu in suka ci za su mana wannan abu Allah hakika ne da su. Domin mun ce sun dai sun wahal da mu shekara takwas shekara kusan goma sha kuma yanzu sun dawo suna mana karyace ce mun ba za mu taɓa aminta da su ba har abada. To da fatan za a gyara bari mu koma Kaduna wake kan layi a Kaduna. Ka almasi garba barka da yamma. Barka mai rido. Sai eh, suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Lallai. To gaskiya al'amari ni abin da take kira ga gwamnatinmu ta jihar Kaduna irin yanayin yadda abubuwa yake faruwa a kudancin Kaduna inda ake samu misali wasu ta da hayaniya ana samun irin wayannan matsaloli to ya kamata gaskiya idan aka kama irin wayannan mutane marasa da hayaniya kowane ne kowane ne irin wannan tada hayani ya kamata a hukunta shi domin hausa sun yi wata da suke cewa ana tauna aya ne domin tsakuwa ta ji tsoro to idan aka yi haka za a samu ci gaba a zauna lafiya kuma ina so in zinzina ga wasu mutane guda uku a najeriya akwai tijjani ramalan shugaban gidan rediyon liberty na kaduna wannan ya tantance mu yaba mai saboda mutum ne wanda jajirtacce ne nema mutane ayyukan idan koma jihar Kebbi kuma akwai dan zuma PA shi ma mutumin kirki ne wannan muna jinjina mai akwai shugaban da kuwa sagu ne mai fatan alkhairi a liman Sahabi Jinji irin kokarin da yake a jihar Kebbi a karamar hukumar su kuwa kowa Allah ya saka mai da alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo ka almasi na baka lafiya. To mu ma mu baka lafiya Musa Garo to bari mu koma jihar Kebbi wake kallaye a jihar Kebbi. Ibrahim Umar. To Haji Umar muna jin To ni dai ah. To da alamar dai a layin Malam Ibrahim ya katseto da fatan za mana haƙuri kuma mun gode wa kowannen kuru da ya bada gudunmawa da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu mun gode. ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. a ci gaba da tankaɗe da rere da ake yi da ƙasashen nahiyar afirka suke yi domin samun tikitin shiga gasar ci kofin na kafa na nahiyar afirka wanda ƙasar jamhuriyar kamaru za ta karbi bakunci a shekara na dubu da goma sha tara mai zuwan nan ƙasar kamaru ta yi cancaras da takwararta ƙasar malawi kowace ƙasar bata sanya wa 'yar uwarta ko kwallo ɗaya a ragarta ba haka aka naɗe tabarmar gasar ko da yake hakan bai yi wa 'yan ƙasar ta jamhuriyar kamaru daɗi ba kasancewan ita ce za ta karbi gasar kuma ga irin an da take gudanar da wasan kwallon kafarta. ni ban ji daɗi ba saboda me yasa na kamaru ba sa ɗaukan wannan ba su ɗauki wannan wasan da muhimmanci ba ko dai ke eh, dai su da su ɗauki bakoncin gasar a ƙasar su a ƙasar kamaru mm, shi yasa su ba su ɗauki wannan wannan muhimmanci amma a wannan wasanni ne ake sani ya kamaru za ta yi ta ci wannan kofi a gidanta saboda idan ba ta yi idan ba nuna kwazo ba ba ta nuna mana cewa eh lallai za ta iya ba to ka gani dole ne mu soma wani tunani yanzu haka nan al'ummar kasar kamaru sun shiga wani tunani wani fargaba da gaskiya zai iya kai mu ga ga ga wani tunani zan gaya maka shi kuci ya yi kokari mun lura cewa a wannan wasan da suka yi kundin doki zahiri ba wani abu wato wani nuna iyawarsu da suka yi a wannan wasan ni to na wata koma kasa ma abin ke son ga maka da eh, shi eh, sabon kocin kasar kamaru mai horar da wasan kamaru da ko lokacin da aka lokutan da aka kayyade masa saboda ba za a tambaye shi yanzu nan a samu sakamakon abin da ake nema ba saboda farko kenan kamata yi a ce ya kwashe wasu lokuta da gani cewa eh zai iya ko zai iya ba yanzu hakan nan muna dubawa ne ana kan dubawa ko za ta iya ko ba ta iya ba amma yadda da muke ganin nan kuma ya gida 'yan wasa wadda gaskiya suna taka rawar gani a inda clubs da suke wasa a kasashen turai da shauransu amma idan suka zo kasar kamar shega suna daga kafa kamar dai ba su yi ba san me yasa ba ya kira manyan 'yan wasan bana cikin mutum kadai da ya samu wato ya samu ya samu rauni shi da eh, basugo su kadai ne da shauran amma da akwai 'yan wasa kwararru wanda ya dace za a ce yara ana ganin suna wasa kuma bayan hakan nan kuma ba wani ci ba komai kawai su tashi kunin dukiya kanan gaskiya mu abin bai yi mana daɗi ba. Mama Awal Garba muryar Amurka da ƙasar Kamaru. To a gaida abubuwal yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya amma fa ta takaice. Daga ƙarshe shugaban ƙasar Haiti Jovenel Mozi ya ƙara jaddada niyarsa ta ganin bayan aƙidar cin hanci da rashawa a ƙasar tashi da yake mai da amsa ga kiraye-kirayen da mutanen ƙasar shi ke yi na cewa sai ya gaya musu abin da ya faru ga wasu makudan kuɗaɗe da suka salwanta a kamfanin man fetur na petro karibi Shugaban ya ce daman gwamnatinsa ta ɗaura aniyar bin diddigin inda kuɗin ya je har ya ƙara da cewa ba wanda zai tsira daga shari'a. Sakatarensa na watsa labarai Ed Jackson ya gaya wa manema labarai cewa dama shugaban Haiti ɗin ya riga ya sanar da duk ma'aikatan gwamnati da ke da hannu a salwancewar kuɗin da suka yi kawunansu a gaban hukumomin shari'a tun suna da kyawun gani. Ko shekaran jiya laraba ma dubban mutanen Haiti sun gudanar da wani gagarumin taron zanga-zanga. suna neman sanin abin da ya faru ga wannan makudan kuɗi da aka ce ya kai dala miliyan dubu uku da miliyan ɗari takwas wanda kuma kasan ƙasar haiti kenan daga wannan kamfani na haɗin gwiwa da ke tsakanin ƙasashen nahiyar caribbean da venezuela yanzu haka 'yan sandan kasar turkiya na can cikin wani daji da ke da tazarar kilomita 90 kudu da birnin Istanbul suna neman gawar hamshakin ɗan jaridan nan na Amurka Jamal Khashoggi da ya salwanta. Hukumomin zaben ƙasar Afghanistan da da ta dakatar da gudanar da zaben wakilan majalisar dokokin kasar To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da julu Lathas Gresham wacce ta haɗa mana sautin ta da umarni da injiniya mana wannan lokacin wato Sidrak ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai gobe. Afrique,